Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 30 ga watan Disamba shekarar 2019 a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya noma dalar da niya da alfa rediyo a birnin kubasan kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da asuba, Baba ya komai kere ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku je ji mu ga kanin labarai. Wani harin roka da aka kai a bikin yayi mayakan 'yan awarin kudancin Yemen ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma ya kuma raunata wasu da dama. adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da yanzu haka ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo. amurka ta kai hare-haren soji a iraki da siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar wani ba amurke dan kwangila to labaran kenan bayan labarai za ku je fashin baki da farfesa bube na mai waya mana akan sabon kuɗi da kasashen ecowas za su yi amfani da shi na eco a wannan shekarar da kuma wani sabon batu da ya kunno kai akan batun to ana na ana dibin nan da dubu biyu da ashirin wato nan da yan watanni kaɗan mu shiga cikin wancan ekokin na ecowas gaba ɗaya na ƙasa goma sha biyar sai ga ta ta hoto ta nan wajen masu minahicci sun fara minahicci kenan. a ƙasar ghana kuma duk da kokari da hukumomin ƙasar ke yi a kan jefa ƙananan yara cikin ayyukan bauta ana ci gaba da samun wannan labarin to ko menene yasa haka ba wanda zai yi wannan amma cikin talauci da mashiki ciki ko rashin ilimi da ka samu mai shi ya yi marhabi da irin zartuttuka haka. sarfi lashin gumal kuma zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkanmu da safiya wani harin roka da aka kai a bikin yayi mayakan 'yan awarin kudancin yemen ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma ya kuma raunata wasu gwammai wani mai magana da yawon mayakan da ke haɗin gwiwa da saudi arabia ya zargi mayakan huti da ke da goyon bayan iran a yemen da kai wannan harin waɗanda suka tsira sun taimakawa waɗanda suka raunata daga harin na roka a kusa da wata rumfar 'yan kallo a wajen bikin na yayi dakarun mayakan 'yan awarin wani hoton bidiyo ya nuna fashewar rokar sa'ad da ta daki rumfar 'yan kallon irin wannan harin da mayakan na hote suka kai a watan agusta ya kashe babban kwamandan mayakan jiran munir mahmud mashale هذا الاستهداف العسكري هو ناتج عن الحرب الدائرة بيننا وبينهم و... مجيد mai magana da yawun dakarun tsaro ya shaidawa wa kafar yada labaran larabawa cewa yan huti sun harba roka a kan faretin dakarun daga bangaren arewacin garin delia inda aka kai harin to sai dai kawo yanzu mayakan na hutu ba su ɗauki alhakin kai harin ba adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da yanzu haka ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a alkalumman hukumar da ke kula da lamarin a cewar jami'an kiwon lafiya a jiya lahadi mummunan tashin hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya bayan nan da ta barke a ranar 1 ga watan agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamari a gundumomin gabas na arewacin kivu da ituri yankunan biyu da ke fama da tashe-tashen hankula tsawon shekaru ashirin sun fuskanci kai hare-hare ga jami'an lafiya da ke yaƙi da cutar ta ebola a lokuta da dama da dakarun mayakan rundunoni da dama suke kaiwa wasu lokutan har a sansanonin kula da cutar fiye da mutane 200 ne aka kashe a tashe-tashen hankali a yankin tun daga watan nuwamba a wasu arangamomi da ake dangantawa da dakarun haɗin gwiwa na adf ƙungiyar mayakan da ta samo asali a ƙasar uganda wacce kuma jami'ai ke zargi da kisan kiyashi a 'yan makonnin baya-bayan nan amurka ta kai hare-haren soji a iraki da siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar wani ba amurke dan kwangila a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro dakarun amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare biyar na kataib hezbollah ko kuma mayakan hezbollah a iraki masu goyon bayan iran a cewar jonathan hoffman a wata sanarwa amurka ta zargi mayakan da kai harin na roka a ranar juma'a da ya yi sanadiyar mutuwar dan kwangilar wato dan kwangilar tsaron amurka a wani sansanin soji da ke kusa da kirkuk a arewacin iraki jami'ai sun ce maharan sun harba rokoki kimanin talatin a harin na ranar juma'a ma'aikatar tsaron amurka ba bata bada cikakken bayanin yadda aka kai hare-haren ba to sai dai ta ce harin na amurka wato ya shafi sansanoni uku na mayakan a iraki da kuma wasu biyu a siriya ciki har da ma'ajiyar makamai da kuma sansanin tsare-tsare na mayakan Hoffman ya ce hare-haren za su sanyaya gwiwar mayakan daga kai wasu hare-hare kan Amurkawa da kawayensu na gwamnatin Iraki a nan gaba. mayakan hezbollah na iraki da suka balle daga kungiyar hezbollah ta kasar lebanon suna aiki ne a karkashin kungiyar mayakan da gwamnati ta haramta mafi yawan su kuma suna da goyon bayan kasar iran To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Mai bada shawara a sha'anin tsaro na fadar Amurka ta White House Robert O'Brien ya ce ba zai so ya yi hasashe ba amma kasar Koriya ta Arewa da kuma wato akan kasar Koriya ta Arewa da kuma barazanar ta ta ba da kyautar Kirsimeti amma ya ce Amurka za ta damu idan Pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango. a wata tattaunawa a kafar yada labarai ta abc o'brien ya ce kasar za ta ɗauki matakan da suka dace a matsayinta na jagorar kasashe da suka fi karfin soji da na tattalin arziki idan har koriya ta arewa ta ci gaba da yin gwajin o'brien ya kara da cewa amurka tana da hanyoyi da dama na mai da martani koriya ta arewa ta yi gargadin ba da kyautar kirsimeti muddin amurka bata cika wa'adinta ba nan da shekara ɗaya ba na sassautowa daga matsayarta a kan tattaunawar nukiliya wadda ke gaba kwan baya tun a watan fabrairu jami'an amurka na cikin shirin ko ta kwana a kan yiwuwar gwajin na nukiliya mai cin nisan zango tun sa'ad da koriya ta arewa ta ba da gargadin duk da yake hutun kirsimeti ya wuce to amma koriya ta arewar duk da yake hutun kirsimeti ya wuce koriyar ta arewar ba ta yi abin da ta kira kyautar ta kirsimeti ga amurka ba dangantakar kasashen biyu na ƙara kasancewa abu mai wuyar sasantawa tattaunawa akan warware makamin nukiliyar kasar koriya ta arewa ya shige bacci tun sa'ad da taro na biyu tsakanin trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un bai sami nasara ba a farkon wannan shekara. A ƙarshe fadar shugaban ƙasar Rasha ta Kremlin ta ce shugaban ƙasar Vladimir Putin a wata ganawa ta wayar tarho da aka kira daga Rasha ya gode wa shugaban Amurka Donald Trump akan bayanan da aka tura ta hanyar aikewa da sakonni ta musamman wadda ta taimaka wajen hana ayyukan ta'addanci a Rasha. Ba a sami tabbacin hakan ba daga ɓangaren Amurka. An ruwaito cewa kiran na wayar tarho ya kumshi tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa na karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu a cewar shafin yanar gizo na fadar ta kasar rasha ofishin na shugaba putin ya ce shugabannin biyu sun yi yarjejeniyar wanzar da dangantakar kasa da kasa a yaƙi da ta'addanci to sai dai ba a bada cikakken bayani akan hakan ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla masana na ci gaba da fashin baki akan sabon kuɗi na eco da kasashen afirka ta yamma ta ecowas ke niyyar amfani da shi a cikin shekarar 2020 wanda ke kamawa jibi idan allah kai mu da kuma wani sabon kuɗi na eco da kasashe takwas redon faransa a afirka ta yamma da shugaban africost alasani watara ya sanar wanda za su yi amfani da shi lamarin da masana ke kallo a matsayin mai ɗaure hankali farfesa bube na maiwa na jami'ar diop a senegal ya yi wa alheri grace abdu karin haske akan wannan batun abin da mutane ke zargin ta cewa da kamar tura ne ke shigowa a'a ba wai turawan ba ne abun ya fito daga ecowas ne to amma shekaran jiya ne aka sayo kura cikin gargen rago me kura cikin gargin rago ƙasar hmm. faranshi da ta kewaye duk matakin da ecowas da nazarin da aka yi a cikin ecowas ta kewaya wa'ancan ƙasashe nata wanda ta yi zama milkin mallaka da yake tana satan su ta arzikinsu ta fannin su ta kewaya ta ce wai ita ma za ta yin eco waɗansu sun ce wai a gyarawa ne ake yi kakin a shiga cikin wancan eco yau an san da cewa faransa ta jaye ta yi dan abin nan amma har yau tana ciki wato manufa shine cewa radda an ka samu an ka hada gwiwa a cikin waɗannan ƙasashen goma sha biyar wato da kura cikin garagen rago kenan wato ƙasashen nan takwas masu aiki da sefa yanzu su za su sayo ƙasar shi cikin gargen nan na rago abin da muke fata shine cewa dai karan ragon da a cikin gargen kada yarda wannan kura ta yi ɓanna wato kar ta yarda da ita wato ƙasa najeriya da ya zamanto ita ce kamar jagorar wannan abin saboda cikin wannan ƙasashen goma sha biyar ta yi su arziki ita ce mai kuma yawancin mutane za mu tsammanin cewa najeriya ba za ta yarda ba a shigo da ƙasar faranshi cikin wannan yanayin eko na gaskiya na eko wasu ba eko wancan na alatan watara ba. Ya wato menene ya bambanta wannan ekon da ake batun faransa ta shiga ciki da kuma ainihin shirin da ita ƙungiyar ecowas take da shi tun farko. Abin da ecowas take dauke da shi shine cewa mu za mu ga kuɗin mu a nan gida kuma za mu karfafa shi idan mun ga kayanmu suna shiga cikin duniya za mu rage shi wato ya zamanto mu ne ke da kayanmu kuma abin za ya amfane mu shi ne eco na ecowas kasa goma sha biyar bancin wa'annan kasa takwas na da ke aiki da sefa sai a sa najeriya a sa ghana a sa liberia a sa saleo a sa gine eh, eh, conakry a sa gambia sa'annan a ɗauko waɗancan 'yan tsibirar na cabo verde su ma a sa takwas da bakwai su ne sha biyar to amma ana na an bi hanya wa'ansu shugabannin ƙasan tun da kun san da cewa a yanzu shugabancin ecowas dai shugaban ƙasar niger ne da shugabancin to ana na ana dibin nan da dubu biyu da ashirin wato nan da 'yan watanni kaɗan mu shiga cikin wancan ekokin na ecowas gaba ɗaya na ƙasa goma sha biyar sai ga ta ta hoto ta wajen can masu minahicci sun fara minahicci kenan ƙasar faranshi shugaban ta ya tashi ya je can eh, cote d'ivoire su da alasan watara wai sai suka hudo wani nasu eko can wanda ƙasa takwas wa'ancan masu aiki da sefa su ne kawai a to sun ce sun ka dan sauyi kaɗan wai wayo saboda wai a ce Najeriya gana da sauran kasashen su yarda a shigo da an ka zo an ka shirya a shigo amma za a shigo da kasa mai cuta a ciki wannan shi ne kawai nufin su ba wani abu bane wato wannan eko da aka yi sun ci amanar wancan eko na ekowa har sunan ma da komi da komi tunda sunan na kudin eko da aka hudo saboda na eko wasu ne aka hudo shi to wannan sun ma yi satar suna To menene ribar yin haka yin wannan kuɗi na bai ɗaya ga ƙasashe da kuɗinsu yake da karfi kamar Najeriya da Ghana? Muna da 'yancin kanmu ta cewa da mu ƙarfafa kuɗin ko kuma rage musu saboda kayan su samu su shiga cikin duniya na ɗaya kenan na biyu kuma komi mu ne za mu yi kayan mu wato mu za mu buga kuɗin a nan cikin mu ba wai a ce wata ƙasa can daban ba ta buga wannan kuɗin kuma har yau zirganiya ta kaya na kasuwanci tsakanin wa'annan kasashen goma sha biyar abin zai zo da sauki sosai ka ɗauki kaya daga najeriya ka je ka saida su har ƙasar liberia da kuɗi guda ba cikin cewa ka je neman canji a iyaka ko kuma ka je neman eh, canji a banki a ce kuma sai ka bi ta wasu kuɗin ko ka bi ta dala ko ka bi ta euro sa'annan za ka samu ka sayo wasu kaya daga liberia zuwa ghana eh, zuwa burkina faso ko zuwa niger da sauransu abin dai yamu yamu ne to madalla farfesa bube mai waya kenan na jami'ar diop a senegal to duk da kokari da hukumomi a ghana ke yi na dakile batun jefa kananan yara cikin ayyukan bauta har yau dai batun na ci gaba da zama karfin kafa kungiyoyin rajin kare hakkin kananan yara na ƙasa da ƙasa sun yaba wa ghana da hukunci da ta yanke wa mutane da aka same su da aikata laifi irin haka amma duk da haka akwai sauran rina a kaba Irbad Ibrahim masanin harkar tsaro ne kuma mai fashin baki ne akan harkokin yau da kullum ga kuma abin da yake faɗi game da wannan batu. Wayanda ke zuwa su yi bincike su fito da irin lamurra aka. Za ka samu wasu kungiyoyi ne da ke zaman kansu, ima su zama kungiyoyi ne na kasan Ghana ko kuwa baki ne suka zo Ghana. Magana na farkon da zan yi gabanin in je kan wangazance shi ne. za a yi dan la'akari kadan domin wani ya zo shi ya je bayan gari ko cikin birni eh, mai shi ya kirga adadin mutanen da yake ya ga dama cecetun da unguwa aka mutane goma na samu za an linka sauran eh, birane na kasan baki daya eh, yara adadi kaza ne ya kamata a yi la'akari a bibiya ga kamar ina takikin wannan magana yake. Wato maganan kadan na gwada akwai shakka ne akan abubuwa wato alƙaluma da manyan ƙungiyoyi da hukumomi na ƙasashen waje suke fitarwa akan gane akan irin wannan abu? ba ni cewa kaman akwai shakka kan lamarin amma da yana da kyau idan za a yi bincike aka hmm. akwai kwamishin musamman da suke hukumar da ke duban lamarin aiki baki da nan gana kiran su labor commission sannan kaga lamarin aiki duniya baki dai gaba daya akwai international labor organization hmm. ilo idan mutum bai kai shekara na aiki ba ya zama mugun abun da ya saba ma doka a sa yarinya ko yaro ne shi aiki matsalan da ake da shi kasan gane shi ne saboda karamcin boko ko talauci eh, saboda shi matsala ne na talauci da rashin ilimi da ake fuskanta ku. Za ka iya bada wani ra'ayi game da irin matakan da ya kamata hukuma ta ɗauka akan iyaye da suke zuwa su sai da 'ya'yansu a sa su cikin irin wannan bauta? yaudara ne da mutanen da suke sakakkanin iyayen da su mutanen da ke bukatar ma'aikata yaudara ne suke cuce mutane da kuma karya da kage da rashin gaskiya kan wani lamari domin za an zo da doki yaro ko yarinya magana da da faɗi ma iyayen daban da hakikanin lamarin da ake saboda shi har wa yau bugu da kare wannan zai koma kan wannan nukutan da na riga na baya ta ta farko cewa akwai talauci da rashin ilimi yau ma'aifi ko ma'aifiyan da ta san agunta da damanta ko agun shi da damanta bai ya sa gaga wai wani ya zo ya ce in an ma fita nan an je dan ga irin amfanin da za samu ba lamban waya za a karbi ba ba san halin da yaron ke ciki ba ba wanda zai yarda yi wannan amma cikin talauci da mishiki ciki ko rashin ilimi za ka samu mai shi ya yi marhabi da irin zatuttuka haka to shi ya kamata mutane kamar mun da muke fashin baki kan lamura aka da sauran kungiyoyi dai da ke zaman kansu a yana waye ma mutane kai kan wasu lamura aka don su yi su kiyaye kawunansu da iyalansu. Yarbaji Ibrahim kenan masanin harkokin tsaro kuma mai shirki akan harkokin yau da kullum. shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha bakwai na dare ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu raro a wannan bita da muke kammalawa ta shekarar 2019 mai ban kwana za mu duba halin da ake ciki kan daraktan na gwamnatin tarayya a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta najeriya barista william captain amuga wanda ya bayyana cewa sakamakon neman wasu ƙwararru da ma'aikatarsa ta sa wani aiki kan tsara manhajar kasuwanci sai suka shiga tara kuɗin shiga na miliyoyin naira ba tare da zuba kuɗin a asusun bai ɗaya da gwamnatin Buhari ta ɓallo da shi a shekarar 2015 ba. Suna na Sarfil Hashin Gumel, ku biyo mu cikin shirin. Masu raro in za ku tuna Kyaftin Amuga ya ce sakamakon bankaɗo lamarin ya sanya an rubuta wa tsohuwar shugabar ma'aikata Winfrey ita Oyo ta ɗauke shi daga ma'aikatar, amma lamarin ya ƙare kansa, inda aka rubuto a dawo da shi. Da tun shekarar 2017 yake watan gaririya ba tare da samun gurbin aiki ba. Cikin ƙalubalen da ya fuskanta, har da samun an sauya ɗan mukullan ofishinsa, ƙarshe aka naɗa mataimakiyarsa ta karɓe kujerarsa. Kyaftin Amuga ya rubuta wasiƙa ga hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da aka yi kwafi har fadar Aso Rock kan wannan batu na asusun bai ɗaya. Amma har zuwa yanzu dai wannan darakta bai samu wata amsa mai gamsarwa ba. Wannan na ɗaya daga cikin misalai na ma'aikata da suka ambata tsintar kansa a tashin hankali sakamakon fallasa zargin wawar kuɗi daga baitulmalin gwamnatin tarayya. barista william ya dawo wannan shiri ga kuma abin da ya shaida mana barista williams a muga faɗa mana wani hali yake ciki ne kan wannan lamarin a yanzu eh to a yanzu kam ana ta yawo da hankali na ba ma da ne bakin aiki na ba yanzu eh bayani za ka yi sosai yadda masu sauraron wannan shirin za su fahimce ka mun tattauna da kai lokacin wancan minista yana kan gado yanzu an sauya shi daga mukamin shin hmm. wani hali kake ciki dan na san Eh, kusan saura ma shekara kamar hudu ne ka yi ritaya gaba ɗaya daga aikin gwamnatin Najeriya. Eh, to har yanzu har yanzu ni ba ba ni ofis ba har yanzu. An kiya mai da ni ofis duk da bayanin da na yi an kiya bayan da ni ofis. Eh. Menene ya faru da ya sa eh, shi tsohon minista da babban sakataren ma'aikatar suka matsa lamba aka cewa a sallame ka ko kuma a sauya ma wajen aiki. A bisa ga policy na gwamnati na kan tsa wato asusu na bai daya muna karban revenue akan aikin da muke yi aka nada wayansu kwararru wato consultant kenan ba aikin da aka ba su dama kawai a a bude mana website amma ta yaya aka yi har aka bude musu kofa wai su dinga kula da tara kuɗi wanda kuma ta fuskan doka da kuma yarjejeniyar da aka yi na ɗaukan babu wannan a ciki suka dinga tara kudi suna karkatawa a commercial bank dalilin da yasa na ba su umarni na ceto su daina abin da suke kafin na mu san lalle matsayin gwamnati a bisa ga aikin nasu ko yana daidai da wannan policy na asusu bai daya din shine tushen rikicin da ya same ni ashe abin da nike su manya su minista da da secretary ba su ji dadin abun ba to abin da ya kawo suna ta lilo da hankali na suka hada baki da wasu manya cikin gwamnati har zuwa yanzu yawwa da williams na tuna an tura ka zuwa wajen ita tsohuwar shugabar ma'aikata ita ma yanzu ta bar wajen winfred ita oyo ah, inda ka yi mata bayani wato an mai da kai wajenta ta tura ta kai ka wata ma'aikata ta daban inda ka gamsar da ita akan kai bi cancanta ba tsarin aikinka ka dauke ka daga wajen aikin gwamnati akwai ka'ida da ake bi so bayan da na mata bayani cewa mu ba a dauke mu a gurin wannan aiki ta gamsu ta bani takardar koma ofis da na koma permanent secretary ya ki karban wasiƙa a matsayin haka ne har yanzu ya ki karban wasiƙa ba na ofis ba aiki kamar ma kamar an kore ni aiki ne wani yanzu abubuwa yanzu idan ka shiga ma'aikatar kasuwanci da masana'antu shin me zai faru kake gani ba su ba ne ofis ba da ofis ba komi haka nake ta yawo in naje sai da yin kasa da wayanda na san so shikenan sai in tafi abuna kana matsayin kuma darakta a gwamnatin Najeriya wannan ma'aikatar shekara hudu yau ina matsayin darakta kuma hukumar daukan ma'aikata federal civil service commission su suka bani wannan matsayi kuma duk abin da ake yi da ni haka nan su ba su da masaniya kai a wancan lokacin ka bamu labarin ka rubuta wasiku eh, har ma wasikar ta isa zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa har ma watakila ga fadar gwamnatin najeriya eh, mm. shin ka samu amsar waɗannan takardun da ka rubuta ga matsalar da ake samu a wannan ma'aikatar gaba ɗaya duk ba wani har ma na bi baya wajen eh, kama EACC da icpc wajen na jiya kai so uku ina bin baya da rubutu shuru kamar shuka dusa ba abin da ake yi ni kuma ga nan ba laifi na ka sami da ba komai ba an hana ni aiki don saboda kawai na tada magana kan kuɗi kuɗin gwamnati da ake karkatawa kuma wannan account din da yake tafiya a eh, eh, kudin gwamnati ke tafiya a ciki a Sky Bank wato Polaris Bank a yanzu haka it's a private account ba ba account din gwamnati a commercial bank ai hmm. to amma don saboda na tada wannan maganan aka nuna mun kiyayya aka yi ta yawo da hankali na karshen da aka lalatar mun da aiki yanzu ne ka za a iya cewa watakila ka yi nadamar matakin da ka ɗauka. Eh. Wallahi yanzu ma yadda nike maka interview din nan ma ba don kai ba ba na son sake magana nan ma wallahi tallahi ba na son sake maganan ma. Ni abin da ya dame ni yanzu man kula da iyali na kawai inda zan san inda zan samu hankalin yanzu duk abubuwa na ya lalace yara na ba makaranta ba ina ba na iya cin yadda na ciyar da na ma. To me na yake nan? Ha? ba ruwana in ba don kai ba ma wallahi ba zan ba zan ba ba so sake magana ma kowa don wahalan da nake yi akan wannan abun ne kuma wai ni don na kishi dukkan eh, gwamnati ina kiyayewa amma gashi abin da aka sami da shi ah, ba mamaki william samuga yadda ita gwamnatin buhari ta yi bullo da wannan asusu na bai daya da nuna a rika amana kan kuɗi ne ya ja hankalin kai ka ɗauki waɗannan matakan? Eh kwarai shi ne abun kenan kuma na samu karfin jiki don yadda gwamnati ta fito da wannan policy din to abin da ya ƙara karfin jiki na yi wannan aiki kuma ga shi ga sakamakon da na samu. So dole ina regretting abin da nake yi domin iyali na kaɗai suka san wahalar da suke going through. William Zamu ga faɗa mana me kake so ita gwamnatin Najeriya yanzu ta yi kan wannan al'amari naka. To, ni kam a bar ni karasa shekaru na na aiki na kawai quietly tafi tunda dai ba inda ban kai kuka na cewa a ga yadda dukiyan gwamnati ake ta wasa da shi ba ba ji ba to ni ina roƙon su su bar ni karasa aiki na ni ba zan sake magana kan wannan abun ba kuma wadin da ni ke da shi a ma'aikacin in karasa in bar aiki. A amoga shin cikin rubuce-rubucen da kai ka rubuta wata takarda da ta isa eh, ofishin ministan shari'a abubakar malami ban rubuta ba amma yadda magana ta tafi efcc da farko eh, ofis na shi da akwai masaniya domin zuwan maganar efcc ma ofis din shi aka rubuta labarin da na ji kenan domin da efcc suka kira ni a march 2017 sun nuna min lalle eh, daga ofis din attorney general ne aka rubuto akan wannan maganan don kuma wani da baki aka je aka gaya ma attorney general maganan nan sannan aka sa aka rubuta shi daga ofis din shi aka rubuta ma efcc amma sai da aka ɗauki kusan shekara ɗaya kafin nan suka kira mu mun je muka yi bayani da ni da director na finance da director na legal service da deputy director of accounts muka je muka yi bayani shiru ba wani abu kuma zuwa ƙarshen wancan shekaran ne aka ɗaga ne aiki wato duk abin da ma yake faruwa wato haushi suke ji cewa na je ina faɗin abin da yake faruwa so before the end of 2017 din sai suka ɗaga ni wanda har yanzu ba sake mai da ni ba William Zamuga eh, saura ma shekara nawa ka bar aikin gwamnati kai da ta. Mm, sauran mini uku yanzu. To masu iya magana daina cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa, za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu haka kuma muna yi wa dukkan masu sauraron mu fatan alkhairi da murnar shiga sabuwar shekara ta 2020 lamun lafiya yanzu a madadin nasir adam el kaya nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya. kuma da lagai da asar filashin gumal yanzu kuma ga labarai a takaice. wani harin roka da aka kai a bikin yaye mayakan 'yan arewacin kudancin yamman ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane goma ya kuma raunata wasu gwammai wani mai magana da yawon mayakan da ke da haɗin gwiwa da saudi arabia ya zargi mayakan huci da ke da goyon bayan iran a yamen da hannu a kai wannan harin adadin mutane 2,231 ne suka mutu daga cikin mutane 3,373 da aka tabbatar sun kamu da cutar ebola da yanzu haka ta barke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mummunan tashi hankali a yankin ya kawo cikas ga kokarin kawar da cutar a lokaci na baya bayan nan da ta barke a ranar 1 ga watan agustan shekara ta 2018 inda ta fi kamari a gundumomin gabas na arewacin kivu da kuma ituri. amurka ta kai hare-haren soji a iraki da siriya inda ta auna mayakan da ake zargi da kai wani hari da ya sanadiyar mutuwar wani ba amurke dan kwangila a cewar mai magana da yawon ma'aikatar tsaro dakarun amurka sun kai hare-haren ne a daidai wurare biyar na katif hezbollah ko kuma mayakan hezbollah a iraki masu goyon bayan iran a cewar jonathan hoffman a wata sanarwa. mai bada shawara a sha'anin tsaro na fadar amurka ta white house robert o'brien ya ce ba zai so ya yi hasashe ba a kan kasar koriya ta arewa da barazanarta na bada kyautar kirsimeti amma ya ce amurka za ta damu idan pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliya mai cin dogon zango to duka duka da wannan ne muka kawo karshen shirinmu sai can da hatsi inda za mu kawo muku ci gaba da hira da abubai na maiwa akan sabon kudin eco da kuma batutuwan da suka biyo baya amma kafin mu yi sallama bari mu yi kataziya zuwa ga iyalan ayuba kasir balofashi domin rasuwar yarsu jije zakariya wadda ta rasu bayan gajeruwan wato doguwar jinya kenan za a kuma yi jana'izar ta gobe talata abin a garin michka muna kuma mika ta'aziyya ga pasto likita manta domin rasuwar mary na na gago isa wadda ta rasu a ranar asabar kuma za a yi jana'izar ta wato yau da karfe goma na safe a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman murtala faruk sa'ina da ya taimaka muka gabatar da shirin da malam cd da injiniyan mu wato jimmy cook baba ya koma ke sallama salamu alaikum VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.